assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu yau za ku kalli tattauna ta musamman da zami da mana ibrahim gawa wanda ke dan kalmar kudin a birnin kanan tarayyar najeriya a wannan tasha ta mu ta fast tv a cikin wannan shiri na wakili na gari wanda ne haruna a karaɗa na shirya kuma zan gabatar muku a wannan lokaci sai a sallama da masu kallo to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to Malam Ibrahim Gayawa kana ɗaya daga cikin injiniyar APC a jihar Kano kuma wanda suke tafiya gidan Dr. Nasiru Sugawuna da kuma sauran 'yan takarkaru a faɗin jihar Kano. Ganin kakar zaɓe ta matso me za a bayyana wa masu kallo. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala ba'da. alhamdulillahi tafiyan mu da muke yi ta mai girma deputy gwamna kuma dan takarar gwamna da mataimakinsa alhaji murtala silagaru wato ba abin da za mu ce da allah sai godiya duba da yanayin kullum tafiya ƙara kyau take kullum tafiya ƙara kyau take kullum sai ka ji wani sabon al'amari ya faru wanda mu za mu minna da shi na cigaban wannan tafiya misalin haka ko yanzu yanzu na shiga wata unguwa da na ga wani dan kasuwa ba dan siyasa bane ba dan kasuwa ne amma na je naga hidimar da yake yi wa al'umma da nufin misali kamar yana taya jam'iyyar apc yana ba da tallafinsa gudunmuwa ga ganar da su yusuf gawuna kuma ba tare da ma nasir gawuna ya san shi ba saboda na tsaya na bincika shin wannan mutum me ma a matsayin sa na ba dan siyasa ba me sa na san gawuna aka ce wallahi kawai kyakkyawan zato ne da yaƙini na mutumin kirki ya yarda da san gawuna mutumin kirki ne kuma masa kyakkyawan zato shine yasa yake fatan ya zama gwamnan jihar Kano gudunmuwar da zai bayar a unguwarsa ya fito da mutane yake taimakon su da abin da Allah ya hore mai da kira aka ga zuwa zabu na hukumar ko ungogo ba dan nasarawa bane ba dan ungogo wannan abin da ya ga a kumbotsa na gani tun karamin kuma eh a kumbotso to a ganin irin wannan akwai mutane irin wannan wanda suke taimaka a duk ai ba su da adadi ba za su kirgu ba hmm. waɗanda in ma ka kawo maganar nasarawa din a nasarawa akwai alhaji abdallah hmm. wanda sanin kowa ne ba dan siyasa bane ba kawai ɗan kasuwa ne amma ya ƙini da kyautar zato da yake wannan bawan Allah da tasir gawul ya zo ya shiga cikin wannan hankal dan ina ga ban manta ba ko a jiya ko shekaran jiya na ji labarin ya raba katan ɗin taliya guda 800 banda mutane wancan sun je kungiya wancan ya gansu wancan ya zama ba shi da aiki sai ganawa da mutane kullum cikin hidima al'umma duk da dama me yi ne tun kafin siyasa ganin irin wannan harkokin siyasa da suka matsu a wannan lokaci yanzu ana kakar gab da zaɓe da za a yi a wani irin yunkuri ko jan tallafawa da nasiru su gawo na ganin cewa kai da ai wato ya wuce mumi saboda mun zama ba iya mu ne muke ba kamar yadda nake gaya ma mutanen gari wannan alhaji abdullahi nake baka misali da shi wanda kake magana na sanawa ne da shi ne dalogan mansa to mu dawo gida ni ma in amma mazaɓa ta gaya wa ina da yansa akwai wani alhaji nura alasuri kwanan nan nake jin labarin sa dan yanzu ma ni ban mu hadu mun tattauna ma ji me yasa ma yake yi ba amma dai ba dare ba na aiki gidan suna gidan kaza gidan ba wata kaso bukata kyautar zato ne da ake yi wa mai girma a ɗan takararmu daga nasarar su kauna saboda haka ba abin da zamu ce da al'umma illa wato a garba da abin da kaga ana yin wancan ya taho wancan ya taho wancan ya taho wato taruwan mutane a sa gaba nan alheri ne saboda haka da wannan muke ganin wato ko yanzu aka sa akwatin zabe Na san gawo da zai ci zaɓe da gagarin gwanin jayi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a masu kallo kuna kallon tattauna ta musamman a cikin wannan shiri na wakili na gari daga Tasha fast tv hausa wanda ne haruna akara da nake gabatar muku a wannan lokaci a idan muka koma idan muka koma karamar hukumar ungogo kusan a ce yankin local government gidana ungogo yaya wani irin tallafi ke samu a ita wannan karamar hukuma ta ungogo kamar yadda abubuwa suke gudana a yanzu haka to tallafi a bangaren me tallafi musamman a ce irin ma'aikatan lokal government ko kuma wanda suke suna ɗauka ɗauniyar mutane da kula da su ai ba za su gimbu ba idan ka dawo lokal government wato tun daga ce magana kula akwai sakataren mulki da lokal government wato a alhaji babba bicin ba wanda in kai magana kula kusan mu dauki matasa tun da su ne waɗanda ya dace a kula da su ko su ne ginshikin taimakawa to yau an wayi gari kaso kusan 90 hmm. bisa ɗarin matasan da suke siyasa a ƙaramar hukumar saboda babbaske shi ne yi su a jiki shi ne taimake su a cikin gwamnati ba shi da aiki yanzu haka yanzu da za mu kira babba a waya baya gida hmm. misali ce mai ina son ganin ka kana gida yana waje kaza sai dai mu da waje kaza ta bai hidima al'umma duk ɗawainiya ba shi da aiki sai ɗawainiya da matasan nan can ya tafi can ya karɓi yan pdp ya karɓi yan kwankwasiya ya kullum tururuwa ake yi. kuma kuna karɓi yan kwankwasiya kamar da suke karɓar ku. yau ma an karɓo su yau ma an karɓo su. goma za a karba jibi ma sai ganin jiya an karba ai ba aiki musamman sakataren mulki kuma ba wani abu ne yasa wato mu'amala ce akwai mutane da yawa ko a cikin ma yan siyasa akwai mutane irin da ba wai abin da zaka dauka ka bamu a'a mu'amala hmm. ina ma magana wannan akan mai girma sakataren mulki kenan wato iya mu'amala ya nuna shi ba komai bane ba kaman abu da yawa ya faru a dani da shi wanda mutane sun kai ya sha zuwa ni muna tare da mutane ya tsaya mu gaisa ko wani abu irin maganganun da zamu yi waɗanda ba su sani ba sai na ce musu wannan shi ne wani idan ya ganna a cikin mutane na kenan da ba yin siyasa ba to saboda haka wannan mu'amalar shi ta yi karfi wajen ita ce kusan ummul aba'isin shi taimakon siyasa ga mai girma sakataren mulki to gaskiya muna godiya ga wannan gudunmawa da ka bamu a wannan lokaci musamman yadda harkokin siyasa suke tafiya a jihar kano da kuma karamar kuma ungomu